Yeah, I got you. sai babu yawa in san i an yi r e s t a u r a n a ne da kusa d o bukatun sa ajiya yawa wannan ne n o da da allah ina son da ke rage a wani gobe ba mu sa da ƙarfe rage an fi kuma daidai ne a n i k i n alƙawari ba amma a ɗawa kai ka gani ba. Musa? eh wallahi shi wasu kayayyaki ne ma nake ba ta sakon da ba shi su ta tafi da su abin ta samu zuwa wata magana ta daɗe tana cin rai da nake so mutum to ya aka yi ko shin me tsakanin ka da zainab saboda na ga kwana biyu kana ɗan wani jomiwa ne kana ɗan da shi mata shin daɗe za ka yi ne ko mutum ne mustapha mustapha ka rabu da su da allah yanzu kai ana da kai wa yake ta kaya eh wa yake maganar mace yanzu kana fama yadda za a yi rayu abubuwa sai abun nan kana magana mace to ni dai abin da na gani kenan bari mu gaya maka ta wani tsohon mawaƙi shi hassan nan da yake cewa ta ka a hankali mana ta ka a hankali musa rage ai ba ko ɗaya a yanka cire wannan ranka muna jini na gani muna kuma sauran to kuma wannan zancen ai wannan yasa za ka sai ka haƙura kai ma kar ka wahalar da kanka haka kawai to dole ne sai kun yi magana da mutane ni wani to na irin abu ne sai kuɗa ne ba su ne suka bata mu da sai su kira waya sai na ɗauka sai su kashe sai na ɗauka sai su kashe to a kan ne dole ne sai ka sai ka magana da mutane sai ka haƙura sai ki haƙura tun muka yi alkawari da wallahi ina gurin tun sama da awa nawa haka da Allah kai hakuri wani aiki ne ya tsare ni a gida da Allah kai hakuri ko shi kenan abinda za a yi kina ji na tsakar dare duk za a yi yau ma tsakar dare kowa ya bacci da ke a gurin kofar gida zan taso da mutum to Allah ya kai mu waye ne da ya za a yi ma kai baka san lambar za ka buga ba kawai sai ka je ka buga lambar mutane har daga wata duniya ta fata ko kawai mutane Allah zai yi kusa labarin ne labarin ajiye na gode ko ki gaida su mama Gracias. चुम करके नहाई बड़ी

ashe duk maka ke da kike tafiya a gaban ki ai ya kamata ki hanzarta ki samu ki kintsa sai ki samu ki ko to to shi ke na bani ne tun da ni da tafiya a gaban ki sai ki hanzarta kintsa sai ki samu ki samu saboda ki da wurin da ko kuma zama a tashi da jirgin zai ita ma ta sake yin awon ne wallahi ta sake je ma wani ta tana yi ba abin da take ci daga ta ci sai ta yi amai da kuma dai amanin babu goma sai ruwa da yana kicin idan ina girki dan warin miya an in tafaso warin da da wannan ya bugo ta da dan kanshin wani abu kawai sai ce ita ba ta so ta je ta amai ta amai ta amai a ai ko sai a sha da duwa a gidan nan A gani ka rasa yadda zan mata ha abin da nake so kin ga da tarata ku tafi asibiti a duba ta a bata magani yau aka ce da kai mutum ya ce wani abu ba zai zauna a cikinsa ba tunda da kwana uku ba mutum in ta je ta durkushe kuma a nan harkar da nake zuwa nake samu ba zai yi ba tashi ki shiga ta tashi a da Allah ki bari kar ki ce za ki wani abu a daki to jarabar cin maiko

a sakamakon awar da ba yarinya tana da juna biyu kuma ya sami kimanin wata likita juna biyu likita kwarai kuwa likita kwarai ta ka tafi wata juna da ciki da yanzu abin da zaki daki mana kenan zaina da abin da zaki daki dauko mana kenan zaina da ciki ba ki tafiyar da wannan abin da zai Allah ya sauke da lafiya bayan na haifi wannan jariri ta ƙalubale sai to ke zainab a cikin naki to Allah ya ƙara sauki Allah ya ƙara sauki kin dai ji abin da ka yi miki ko eh saboda haka ina so ki ɗaga hankalin ki wuri guda ni duk abin da zan yi na yi ne kawai da in taimake ki ki fahimta ko ni na gamsu dukkanin wayar da kika yi shi yasa na ga ina sha'awar taimaka miki kawai ja miki kuɗi zan yi yanzu kar ki yadda ko da wasa a cikin gidan nan wani ya san cewa wannan yarinya yake ci kar ki yadda wani ya san cewa ga abin da ya kaki waje na ko masu gadi a waje kake magana da kowa ko da fita kake ki tafi duk wani ma'aikaci a gidan nan karki yadda ki furta wani abu kamar shi karki yadda masa magana in ma magana aka miki kawai ki ce eh, kin zo wajena ne kawai kin gane ko abin da ki so ki gane kenan mu nan a gidan marayu ba haka kun ake a yara sai an yi bincike mai zurfi an tabbatar da gaskiyar ki an tabbatar lalle taimakon ya kamata a yi miki sannan ake yanzu idan idan idan suka zance ba aiki shi a cikin gidan nan ba ma ni bane dama bincike za a yi ta yin mai zurfi yadda kwata-kwata ma za a shayar yarinya a hannun jima tun za su kore ki da take take tafi kirsa da zaki kin gane ko to ki kwantar da hankalin ki ah, wani wata za ki ganta mana za ki ganta ai na gaya miki tun shekarun jiya da ne a cikin ta mai zafi ke da kanki ba ka saka ta asibiti ki gani da ne a cikin ta mai zafi amma yanzu tana nan ana kula da ita yanzu da za ku fita za ki ganta kan ki kuskure ki nuna ban cewa ɗan kici in kika nuna wani a gidan ba zan zabe hannuna ba ba komai ba komai kake damu to mu je za ki yanzu ba komai ba komai ta da hankali bata a gidan mu yayi bayan sati ina kai mata da fara ina dukan dogo ne kuma da gida bayan haka na yi tafiya na ɗan kwana biyu bayan na dawo na je na same su sai aka bani adres ɗin makarantar su aziza amma wallahi kin ban mamaki ban taba tunanin zaki mun haka ba na ji na ɗauko ki daga inda kike a wulaƙance na zo kin na ce kina mai da ke mutum ki rasa wacce zaki ciwo amana sai ni sai ni dalla mana na saurara min ina magana kina maimaita bakin ki kina da bakin da zaki yi magana ki dakata miki bayani ya Allah ba ki saurara ka ko ka kuma saboda ka ku kowa rashin mutunci ka san wacce zaka nema sai yadda na dauko na mai da ita mutum kazama wacce bata san mutuncin kanta ba ni na mutunta ta shine zaka zo ka bita wallahi tallahi ki saurara kin ji ko ina magana kake ƙara samun bakin ki dan ni ba za ki bace wallahi tallahi za ki gane kuranki kuma za ki ni kuma za san kin yi da ya wallahi za ki san kin yi da ya kai kuma za mu gauraya gaskiya ni na riga na gama yankewa zuciya ba ni ba gidan nan har abada yanda annabi ya bar duniya na bashi kai ni ku magana ma da nake maka na ma riga na je na samu lauya na gaya mishi kawai an shigar da kara wallahi ba zai yi to ba zan ce miki a'a domin na san cewa Allah shi ya halitta saki kuma shi ya halitta aure kuma idan har zargi ya shiga tsakanin ma'aurata to ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali ba mafi a ala wato abin ne da ɗaura kai ni kaina na rasa me ake ciki a kan wannan lamarin hmm? amma a ci gaba da addu'a idan haka shi ne mafi alheri allah ya tabbatar idan kuma ba shi ne alheri ba allah ya yi ta ita daina ainihin da annabi ba duniya na baki gani allah ya mana gina kishi da wani hmm? ai wallahi tallahi akwai matar da ta isa ta kishi da ita akwai kuma wacce ko takalmi na aka ce ta taka wallahi ba ta saboda ta sana mata ne ba haba Allah ya sauke kin san ita rayuwa haka take mu maza da laifi haka ka ba ko ta da ba sun fi laifi ai maza saboda kwashe kwashe ito idan musiba ce Allah ya tura masa Allah ya yi Assalamu alaikum. A yau goma ga watan Al-Muharram hijira ta dubu da ɗari biyar da ashirin da shida wanda ya daidai ga watan turawa sha biyu ga watan janairu hijira ta dubu biyu da hudu za mu gabatar da da malama kawo malam kasim tana so a raba su bisa wani dalilina يا رب. أنت شو اللي قاعد؟ أبصر. Allah ya halatta aure ya kuma halatta saki idan hali ya kama duk da cewa abin da ubangiji ya fi ki cikin abin da ya halatta kamar yadda ya faɗa shi ne sakin aure ba abu ne mai sauki ba aka kura a kashe aure sai tare da hujjoji da dalilai wanda shari'a ta tare me za ki gaya wa kotu a matsayin hujjar da ta sa kike so a raba wannan aure akwai wata da wasu kake zaune a gida ne to ni a nawar san ko bai zaba na kan to koyaushe ta daga sun sai da shi da suna magana shi ne kawai na ga ba zan iya 对吧？像我他们这。 irin wanda kika faɗa baya ka'idodin da har suka kai muddar da za a iya kashe aure da haka abin da za mu ba ku shawara a nan ta za ta ba ku mako biyu koma gidajen ku ku haɗu da waliyan junan ku yi sulhu ku yafe wa juna ku ci gaba da rayuwa idan wannan sati biyu ta cika ku dawo nan kashe gari. domin su mana bayanin kun fito kwanta ko kuma ba ku fito kwanta ba don shari'a ta san kuma mai matakin da ya kai kina nufin yalla wani ya fita kwarai da gaske ga <laughs> ehm, ita dai abuja ba ta mu ne masu laifi da muka aikata laifi sai dai mu ya Allah madaukakin sarki ya yi mana afuwa ya yafe mana laifin da muka aikata ai to ai to yi dai an yi abin da cikin rashin sani ne wannan a kasu kuma a gaskiya ba ta kyauta tsakanin mace da miji akwai sirri akwai amana wannan abu an san bai dace abin da kai ba kuma babu matan da za ta lamunta mata to amma kamata ya ka fito ka gaya mata wannan shi ake kira amana duk abin da zai faru da tun farko ka gaya mata haka wani matar ka ce abu ya faru ya kasance muƙaddari ne daga ubangiji kuma duk wanda yake musulmi ya da kaddara da ke da wani abin da ya kamata a yi duk mutane mu ƙara rufa kan masu mu tattara mu dunguwa gida mu je mu kashe mu kunni a gida abin da ya faru ya faru kai da ita sai ku ce ci gaba da da ku je neman gafara ubangiji kun da kun dai saba ubangiji kuma ba wanda zai yafe muku da ma shi ga da kuma aka ake so duk wanda ya laifi ya gane kuskuren sai nema a gurin ubangiji da yafe masa kuma shiga tsakaninku da matarka da ne har da Allah saboda ba daɗi ka ga namiji yana cin amanar matarsa idan ina ganin sai mu taru mu je gida mu haka mu gumi wannan al'amarin kuma ya babba ko sai dai mu kuma cikin gida eh ni zan yi gaba gaskiya ta abin da jita ki ji sauti zan kada jita ta so zan kada jita ta kyan so o oh, lali oh, o oh, lali zan kada jita ku ji sauti তুষার